Khalid Albarnawi da a baya ke zama mataimakin shugaban kungiyar jama'atu ahlus sunnati lid da'awati wal jihad Imam Abubakar Shekau masana tsaro na cewar bayan sun babe ne ya kafa kungiyar sa ta Ansaru wacce ta fi mai da hankali ga yin garkuwa da yan kasashen waje don neman kuɗin fansa abinda ya kai ga Amurka hatta sa tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada labarin da zai taimaka a cafke shi hedikwatar tsaron Najeriya ta bayyana cafke Khalid Albarnawi a jihar Kogi to ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron kasar ga tsohon kwamandan mayakan sama Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Don kama wannan mutum wanda yana nuna maka cewa insha Allahu karshen wayannan mutane ya zo karshe. Abu ne wanda aka ce maka Amerika da sauran kasashe suna neman shi har ma suka sa kuɗin fansa a kan shi. An wayi gari dakarunmu da kuma ƙwarewansu Allah Ubangiji ya bamu nasara aka samu wannan mutum. Saboda haka ina tabbatar da mutane insha Allahu wayannan mutane karshen su ya zo insha Allah. Tsohon jami'in hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko Irrashid Harun ya ce ba lalle bane damƙe albarnawi ya canza al'amura. Su an tsarin faction ne na 'yan Boko Haram. in ka duba abubuwan da suke faruwa a duniya gaba ɗaya idan an kama shugaban zai iya ɗan dakata wani abu na ɗan kwanaki ba zai iya kai watanni ba ma saboda su abin da suka wakana ko kuma abin da suka sa a gaba shine idan an kama wani already suna da wani wanda ya take over daga wuri. shi yanzu shi wani albarnawi su wayannan 'yan kungiyar ansaru din suka yi kasan kwanakin ba lokacin da aka yi atakin sojoji tsakanin lokoja da okene ai sun zo sun fito sun ɗauki responsibility kan cewa su suka yi to kama wannan albarawudin zai kawo wani ɗan rudani yanzu a al'amuran tsaro a ƙasar nan. Idan ka ce rudani me kake nufi? Eto eh abin da nake nufi a kan cewa tun da su da wayannan yan ansaru ɗin da less violent to yanzu kuma an kama shugabansu. su kaga wannan zai ƙara infuriating din su ko kuma zai tar musu da kayan baya tun da gwamnati ta kama shugabansu, to su ma za su fito su su fuskanci gwamnati kenan. Ganin gwamnatin Najeriya na neman Khalid Albarnawi ruwa a jallo. Kazalika Amurka har ta kuce ta sa ga duk wanda ya bada labarin da zai kai a cafke shi. Yanzu da yake an cafke shi din ko menene abin yi ga tsohon hafsan sojan ƙasa kanar aminu isa kwantagora da ke zaman tsohon gona mulkin soja a jihohin kano da binuwai kokin ƙasa da ƙasa shi za a duba to ka komo ma nan muna neman shi ma mu hukunta shi to su america kuma su ma suna neman shi amma dai na farko dai mu ne nan da ya ci zarafin mu a ƙasa ya ci zarafin ƙasa, mu ya kamata mu hukunta shi in mun gama shi za mu iya miƙa mu america to kuma ku ci gaba da hukunta shi hassan mai na kaina muryar amurka daga najeriya